والضاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ne haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na lahadi wanda yau tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda kuma ya dace da watan da tara ga watan uku miladiya 2025 yau mun shiga sabuwar sura suratul zariyat wanda ita ce sura ta hamsin da ɗaya a jerin rubuta surorin alƙur'ani kuma ita ce sura ta 66 ta fuskar saukarwa domin ta sauka bayan surar da muka kammala suratu ta suratu qaf ta fuskar saukarwa ce sura ta 65 ta ita wannan ita ce sura ta 66 ta fuskar saukarwa kuma daga ita sai ta gashiya wadda ita ce sura ta 67 kuma sura ce wata take ainihin makiya fagil ulama sura ce da aka saukar a makka kuma ce kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah subhanahu wata'ala yace wa zariyati zarwa ina rantsuwa da iskoki wanda suke tayar da kura falhamilatu iqra ina rantsuwa da masu ɗaukan nauyi ma'ana ga jimare da suke ɗauke da nauyin ruwa faljariya ta yusra ina rantsuwa da masu gudu a kan ruwa a cikin sauƙi su ne jiragen ruwa falmuqassimati amra ina rantsuwa da wanda suke rarraba al'amurra innama tu'aduna na sadiq tabbas abin da ake yi muku alkawari dahir ne wa inna dina lawaqi sakamako kuma tabbas mai aukuwa ne wannan ayoyi na wannan sura za su ankarar da mu su faɗakar da mu su shiryar da mu su mana nuni zuwa ga manya-manyan ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan da shi kaɗai ya kaɗaita da su. ba wanda ya sai da'awa cewa yana iya wannan aikin ko yana taimakon Allah subhanahu wata'ala a wajen gudanar da su dalilin wannan rantsoyi daga cin abin da malaman tafsiri suka faɗa na farko dan a nuna mana ka ta ya kudura ta Allah subhanahu wata'ala da cikakken ikon ikonsa da kuma wato ainihin gata da yi wa bayi wannan abubuwa da aka zano suna ɗauke da alfanu masu yawa a wajen bayi wanda in ba samar da su ba babu wani wanda zai iya kasancewa a ban ƙasa a matsayinsa na mai rai to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa zariyati zarwan ina rantsuwa da iskokai ko kace ce iskoki wanda suke tayar da ƙura suna rarraba ta a duk inda Allah ya kaddara su yada ta iska ƙashin bayan rayuwar ɗan adam ne za mu ga daga cikin ni'imomi da rabbuna subhanahu wa ta'ala ya yi mana duk abin da ya zamo ƙashin bayan rayuwa wanda rayuwa ba ta yiwuwa sai da shi to wannan abin shi fi sauƙin samuwa wannan abin shi ne hannun kowa zai iya kaiwa gare shi in ka kwatanta abubuwan rayuwa ne yau da kullum to za ka kacin bayan rayuwa da Allah ya samar shi ne fi sauƙin samuwa alal misali iska da ruwa da abinci waɗannan abubuwan guda uku jigo ne na rayuwar ɗan adam idan babu ɗaya daga cikin su ɗan adam zai iya rayuwa ba kuma idan ka dubi jerin su wannan ya fi wannan saukin samuwa wannan ya fi wannan saukin samuwa wannan ya fi wannan saukin samuwa yanzu idan muka kalli abincin da muke rayuwa a kai na dole-dole irin gero dawa masara shinkafa alkama da sauransu don Allah da waɗannan da irin su madara irin su kayan marmari nama fari ko ja don Allah wane ne fi saukin samuwa sun fi nama saukin samuwa kai cewa tsadar da madara take da shi da kayan marmari da abubuwa da ake kira na more rayuwa da a ce tsadarsu haka nan gero da dawa da shinkafa da masana suke tsada to da an ji jiki da wanda zan samu abin da zan saka a bakinsu karancinsu ya ƙara karantuwa to amma sai ya zamo su wa'yantar duk da jikin ɗan adam yana da buƙatar su to amma dai tsadarsu da wahalar samuwarsu ba ta kai waɗannan da muka ambata ba yanzu magidanci nawa ne za a jera sati ɗaya sati biyu ana dafa shinkafa da wake da mai da yaji ana ci a yi tuwon masara ko tuwon dawa miyan kuka in akwai arzikin wake a saka in babu arzikin waken a haƙura amma dai zai iya wata guda ba a sa ƙashin miya a gidansa kuma yana rayuwa hmm. haka ne ko ba haka ba ne to sannan ruwan nan da Allah ya samar mana da shi za mu yi wanka da shi za mu yi wanki shi za mu sha da a ce tsadar sakaman turare ne yadda za a ɗiga ma turare a ce ba dubu ɗaya kuma a ce samun kuɗin mu irin wannan ne a ce ruwan dubu ɗaya awon sakaman awon turaren dubu ɗaya mutum nawa ne za su iya wanka da wanki kai wani ma kashe kashe shi za in dai a ce wannan shine tsadar to sai ya zama ruwa ya fi irin su turare su ruwan madara su duk wani abu da muka sani kai ko da man girkin nan za ka ga yanzu misali a ce yalwar jarka mai na san baya sai ta kai wajen dubu tamanin ta sauko to ka kaddara yanzu a ce ruwan sha shine za a saya da wannan tsadar Allah ya kiyaye waye zai iya rayuwa wa zai samu ruwan sha wa zai yi wanka da wanki to sai ya zama ruwan ya fi saukin samuwa to sannan ka kalli iska da muke shaƙa ita kuma iskar na ita fi komai zamowa a available amfanin ruwa da amfanin iska duka ba sai na faɗe su a wajen ɗan adam ba to amma za ka iya juriyan rashin ruwa ba za ka yi juriyan rashin iska ba kishir wadda za ka jure ta awa ɗaya biyu uku hudu yanzu dukkan mu a masallacin nan labanmu da mu kurɓa ruwa tun fitowar alfijiri haka ne ko ba ka bani. to wa zai iya haƙuri ba zai yi numfashi ba har mu tashi daga karatun nan ba yi zai yiwu ba minti biyar ba za ka yi ba sai ka shage numfashi to yanzu da ruwa da iska wale ta saukin sabuwa iska ya fi saukin sabuwa ka faɗa min dan Allah na yau kawai na nawa ka siya a yau wanda ka shaƙa ko kwabo ko kwandala tun da aka haife ka zuwa yau ba taɓa kawo maka bil da iskar da ka shaƙa ba kuma ba a taɓa maka mu'amalan irin mita mai kati ba idan kati ya ƙare baka da wuta sai to in wannan abin naka ya ƙare baka da iskar shaƙa ba taɓa yi mana wannan ba to saboda haka ke nan wannan abubuwan da Allah ya zano domin na farko mu ɗauki izina mu kalli ka ta amfanin su a wajen rayuwarmu ta yau da kullum ta goma shi da Allah ya mana to sannan shi kansa iska na farko malamai suke cewa kusan za ka ga iska kala uku ne ko kashi uku akwai iska mai zafi akwai tsakatsaki akwai mai sanyi to duk wannan kalolin kana da bukatar su ina da bukatar su muna da bukatar su kowanne akwai amfanin da zai yi a jikinka akwai amfanin da zai yi wa tsirrai akwai amfanin da zai yi wa bishiyoyi akwai amfanin da zai yi ga dabbobin da muke amfana yau da kullum inda babu wannan kallo na iska ya zama iska kala ɗaya ce iska ya zama mai zafi ne kadai ko mai sanyi ne kadai ko tsaka tsakiya kadai to da an shiga tafiyara to amma Allah sai ya samar da kowanne da nau'insa da irin amfaninsa mun sani ko ba mu sani ba abu na biyu iskan nan musamman a can lokuta da ba a samu na'urorin zamani ba iskan nan ita ce take kada jiragen ruwa daga can zuwa can daga can zuwa can a da kayan bukata a siyo kayan bukata sannan iskan nan ita ce take kada gajimarai ta kai su inda ake so a kai su in ba don iskan nan ba gajimarai ba zai iya motsawa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa alladhi riya'a. ar-riyaha nushran bayna yaday rahmati ko bushran ko nasharan bayna yaday rahmati hatta a aqallat sahaban thiqalan har lokacin da ita wannan iskar ta dauki jimarai masu nauyin gaske nauyin da jimarai yake da shi ce da kake zato ko ba komai jimare zai zo ya zuba ruwan da ba za ka iya lissafa lita nawa ba ne kuma kai kasar ruwa nauyi ga shi to ba sai ce ma gajimare yana ɗauke da ainihin nauyi ba soko na hulli baladin mayitin sai mu shayar da wannan ruwa a gari ko ƙasa wanda yake busasshe matacce fa akhrajna bihi min kulli thamarat sai mu fitar da dukkan kayan marmari da tsirrai ta hanyar wannan ruwa to me ake so a nuna mana kazalika nukhrijul mauta da Allah ta zakaru? to yadda kaga an fitar da tsirran nan ba alamar suka sai sokar da ruwa to haka nan kuma muke fitar da matattu domin ya zama kun dauki wato ailifin darasi ashe kenan Allah subhanahu wata'ala gata yayi mana ya alaƙanta rayuwanmu. da wannan iska wacce ta fi komai saukin samuwa in ga tana yin yamma akwai dalilan ta suke take yin yamma in ga tana yin gabas shi ma akwai dalilai in ga tana yin dama akwai dalilai in ga tana yin hagu nan ma akwai dalilai idan ka ji ta tsaya tik to nan ma akwai dalilai kuma ita kanta iskan nan wato wanda Allah subhanahu Ta'ala ya samar akwai gejin da ba za ta tsallake shi ba idan ka yi sama zuwa sararin samaniya wani dutse ko wani abu mai nauyi ko 'ya'yan bishiyoyi idan ɗan bishiya ya tsinki abinda ya sa zai iso a ƙasa saboda iska in ka yi zifa ka jefa abu mai nauyi ko marar nauyi abinda ya sa zai iso a ƙasa saboda iska inda za ka je lafin ɗin da ka wuce gejin inda iska yake to ko ka sako dutsen da ya kai girman masallacin nan cak zai tsaya ba zai iya gaba ko baya ba iya inda iska take kadawa to nan ne wani abu daga sama zai iya wuwa ƙasa to tun da mu na wannan wajen ne to shi sa iska ba ta tsallake iya wannan wajen ba inda ba da bukatar wani abu to Allah bai maka iska ba kwata-kwata a wannan wurin wannan ni'ima ce wata Allah ya yi mana wani Allah ba ma da tunani akan wannan ba mu taɓa la'akari ba wani makila bai sani ba in ya sani bai ɗauki abin da wani muhimmanci wanda yake ainihin da ku zo ku gani ba Allah ke cewa a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa huwa alladhi yursilu riyaha abin da yake wa sahaba Allah subhanahu wa ta'ala shine wa huwa huwa alladhi yuriikum al khawfan wa tama'an wa yunshiqu as-sahara thiqal Allah Ta'ala shi shine wanda yake nuna muku wadiya wanda yake akwai tsoro a cikin da akwai sa zuciya idan ana ganin walƙiya alamar ruwa zai samu idan an kwaran tsawa nan ma kuma akwai damuwa akwai jin tsoro kuma Allah sai ya samar da gajimarai wanda suke masu nauyi wanda suke taho mana da alkhairan da rayuwar mu take gudana akai to almuhim iska ba za ka iya lissafa amfaninsa a wajen ɗan adam ba to a gefe ɗaya kuma duk da an alfanunsa da alherinsa a wajenmu to kuma sinadarin ɗanɗana kuɗa ne a wajen Allah ga ya bayi runduna ce daga cikin rundunoni masu cin gashin kansu sai sa ibn abbas Allah ƙara masa yadda yake cewa aqwa junudillah ar-rihu wal matsar rundunar Allah mafi ƙarfi ita ce ruwa da iska duk wata runduna ta Allah ba wanda kai ƙarfin waɗannan domin duk al'ummatan da Allah ya ɗanɗana mu kuɗa ta hanyar ɗaya biyun nan ne ko dai ka samu cewa iska ce ta ya yatsu kamar abin da ya shafi adawa ko kuma ruwa ne ya da su kamar da su auna da abin da ya kama da haka wani zai iya cewa tsawa to idan muka duba tsawa ɗin kamar wani nau'i ne da yake da alaƙa da iska tunda iska ce take iso da shi inda ake so ainihin ta isa to za ka ga wannan bayin na Allah da iska da ruwa daga cikin ƙarfin da Allah ya yi masu idan suka sa gaba ba abin da yake ƙetare su ruwa kana ganin su ba ƙafa ba hannu to amma idan ya sa gaba ba abin da zai iya tokare sai ikon Allah ba wata na'ura ba wani gini ba wani mai ko mai sai ruwa ya bisa kansa shi yasa masana suke cewa shi ruwa akwai hanyoyinsa sanannu waɗanda idan yi karanci ba sai ba lalle nemi wannan hanyar ba to amma idan ya yi yawa sai ya nemi wannan hanyar ko bayan shekara ɗari ne shi yasa ka ga wani gari tun da aka haife ka har girma har ma kai murfura ba taɓa cewa ruwa ya zo waje kaza ba eh akwai hanyar ta tsohuwar hanya ta shekaru da shekaru me yasa baka gan shi ba saboda bai matsu a wani bangaren ba idan aka takura shi wani bangare to sai ya nemi wannan hanyar ta sai da kullum to haka ne iska take ita ma babu abin da yake yi tare ta in ta taho ita ma sai ta dangana da inda Allah ya aika ta Allah ya dace da mu to kenan da Allah ya wallahi ya ina rantsuwa da iskokai wanda ya zama suna wato ta da kura tayarwa kai ko ni za mu dinga damuwa iska ta baɗe mu da ƙura iska ta bule mu da ƙasa akwai alkhairan da yake cikin wannan abun ƙasa ta bule ka ƙasa ta yi wane ne ƙura ta turnake wallahi akwai alkhairai da kake mora a cikin wannan kai ne baka sani ba me yasa kake gani mutanen karkara inda iska ta fi kaɗawa sun fi mutanen birni lafiya saboda abubuwa na tarar suke samun su ba wani haɗa-haɗan ɗan adam bane ba ba dabarun dan adam bane ba kawai shirin Allah ne subhanahu wata'ala mutumin karkara iskan nan tsaftatacciya wanda ba a gurbata ba ita yake shaka abubuwa da yake samu na yau da kullum su ne na asalin yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi su to shi yasa ga za a ga cewa sun mu ƙarin jiki yanzu sai ka ga dattijo dan shekara saba'in dan shekara tamanin a karkara kaga ya miƙe ya tashi ya kinkimi wani abu kalau kai kuma ɗan shekara talatin ƙugu na ciwo baya na ciwo kafa tana ciwo cholesterol ne hawan jini ciwon suga ga kanan saboda abubuwa da an kuɗa maka su ba yadda suke ba to ashe wannan imomi ne Allah ya yi mana ga wanda ya sani da ma wanda bai sani Allah ya dace da mu Allah sai ce falhamilati wiqra ina rantsuwa da wanda suke ɗaukar nauyi kamar ayar da na karanta ɗan. Allah yake cewa huwa alladhi yurikumul barka. khawfan wa tam'an wa yunshiqu as-sahaba thiqal shine yake halittar gajimarai masu nauyin gaske wannan kalmar wasu daga cikin malaman tafsiri sun tura wato ko ce sun jawo abin nan aya ta uku alitta zuwa ga aya ta biyu wasu suka ce alhamila to kiran ana nufin jiragen ruwa wanda suke ɗauke da nauyin kaya akwai wannan ra'ayin amma dai abin da ya karlaha cewa ana nufin alhamila da wikira ana nufin gajimarai saboda ayoyi guda biyu da na karanta wannan ayar da na karanta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ah, wa huwa alladhi yursilu riyaha nushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan kaga thiqalan masu nauyi iska take dauke da shi to kun ga yanzu iska daga cikin ayyukan da take mana banda shaka kuma ita ce za ta dauko mana wannan gajimaran masu nauyi to kan da aka ce sahaban thiqalan wannan aya ta nuna me gajimare nauyi gare su kan da aka ce alhamilatu wikra Allah yana rantsuwa da masu dauko kayan nauyi ma'ana su ne gajimare da suke dauke da kayan ruwa kuma ayar da na maimaita a cewa Allah subhanahu wa ta'ala wasu yushiku sahabata kan kuma shi ne yake samar da gajimarai huwa ne kuma albarka khawfan wa tama'an wa yushiku sahabata kan kuma shi yake halittar gadimare, masu tsananin nauyi wanda suke ɗauke da kayan ruwa to wannan akwai munasaba tsakanin ayan nan ta farko da aya ta biyu kaga sai aka ambaci iska kuma sai aka ambaci gadimare sai aka ambaci gajimare saboda alaƙa mai ƙarfi da suke ɗauke da ita na farko dai shi iska kamar yadda muka karanta aya shi ne yake gargado gajimare shi ne yake tuhowa da su wa riya halawa lawaqiha fa an zanna minas sama'i ma'an fa na kuma wa ma tumlahu bi bikhazinin Allah subhanahu ta'ala kace wa arsalnar riyaha kuma mun aiko da iskokai ma'ana iska jam'i ne ba ma iska ɗaya ake aikowa ba fa anzalna minas sama'i ma'an sai muka saukan muku da ruwa daga sama wato na farko lawaki hakai wasanar riyaha lawaki su wannan iskoki su ne suke baye bahaushe ya san me baye su suke baye wa gajimarai su suke saka baye na tsakanin bishiyoyi baye kamar ka ce barbara malamai suka ce daga cikin nikimar da Allah ya mana akwai bishiyoyi wanda suke maza akwai bishiyoyi mata wanda kuma Allah subhanahu ta'ala ya kaddara sinadarin halitta sai jinsin mata da na jinsin maza ya haɗu kana bacci iska za ta je ta ɗauko maka furen namijin bishiya ko sinadarin ta a saka wa matan bishiyoyi kana ta kana ta a yi maka wannan aikin baka biya komai ba to don Allah ya nuna mana aikin haka ake sai aka toga togace bishiya ɗaya Allah bai yi bai to ku je ku yi Shi ne dabino dabino sai mun yi kililin mu da kanmu sauran bishiyoyi Allah shi ya ɗauki nauyi shi ke mana ba mu sani ba to amma dan a nuna mana irin aikin da muke ake yi mana to sai aka bar mana bishiya ɗaya aka ce ku je ku yi ku da kanku kaga sai an samu furen namijin dabino an kakkaba akan matan dabino bishiyar dabino sannan ƴaƴan ya kasance to Allah ya ce wa arsalna riyaha lawaqiha mun aiko da iskokai wanda suke yin baye da farko su yi baye tsakanin bishiyoyi maza da mata sannan su yi wa gadimarai baye na ruwa fa'anzalna minas sama'i ma'an. sai muka sauko da wani ruwa na musamman daga sama fa'askaina kumuhu sai muka shayar da ku wannan ruwa kuma Allah ya goranta mana ya ce wa ma an tumlahu bi hazinin ba ku ne kuke iya taskace wannan ruwan ba Allah ya taskace mana ruwa ta fuskoki da dama na farko ya taskace mana ruwa a cikin koguna da rafuka da kududdafai da tafkuna wanda muke amfani da shi sannan idan aka yi ruwa ƙasa ta sha ta ƙoshi Allah kuma sai ya mana ƙasa da wannan ruwan na ma sai ya taskace mana shi saboda buƙatunmu lokacin da babu da yawa rijiyoyi wanda za a tona da hannu sun ishe mu Allah bai kawo basira ta yi bohol ba sai ka tona rijiya a gidanka da tona a gidana ka tona ainihin a gonarka a lambunka a tona ma ainihin a layi a wata unguwa a zo ana diba to yayin da Allah ya sa yawan mu ya yawaita bukatun mu sun fi karfin rijiyoyi to Allah sai kawo basira kuma ta bohol bohol wanda za a nutsa na'ura ta yi ƙasa ta fito da ruwan da muke amfani da shi da Allah bai kawo basira ta bohol bohol ba a yanzu to damun shiga wahala ta ruwa da mun shiga tsanani a wajen samun ruwa na amfani na yau da kullum to rabbin izzati sai ya taskace mana wannan ruwan ƙasa. yadda kake ganin koguna da koramu da gulabe a kan kasa to haka nan wannan kogunan da gulabe da koramu suke karkashin kasa ke sa wani lokacin idan an so a haka bohol din in ba a dace ta inda ruwan yake gudana ba za a samu ruwan ba ko kuma idan aka dace da inda ruwan yake kaɗan kun san gulbi ya fi ƙorama to idan ya zamo kamar ƙorama sai aka haka bohol ɗin a kanta kuma ƙarama sai ka bai daɗe ana amfana ba sai ya kafe zai da za a yi ba za a samu ruwan ba inda aka dace kuma an haƙa shi a kan gulbi to sai daɗe a samu tsawon lokaci ruwan bai kafe ba wannan ni'ima ce rabbul izzati yayi mana Allah mun gode to saboda ka Allah ke cewa fal ya tsira. ina rantsuwa da wanda suke ɗauke da nauyi kuma wannan ya kai bawon Allah kai da ni da mu ake wa hidima babu abin da Allah ke amfana da shi a cikin wannan ayyukan da yau da kullum babu wani abin da mala'iku za su amfana da shi ni da kai da sauran dabbobi mu Allah yake mu wannan hidimar bal ka ce su dabbobi ma taba ullana albarkatin mu suke ci domin su su ci su sha su girma mu yanka mu kuma mu ci ashe duk abin da zaka ce dabba ta mora a gefe kai ne kake mora domin morar da shine morar ka kai ba idan ba ta mora ba kai ba za ka samu ka mora ba shi yasa Allah da ya mana bayanin rai da yake fitar mana sai ce mata allakun wani al'alikum abin more rayuwa ne gare ku da kuma ainihin ku. ka zo ka yi samo ka yi dawa ka yi gero ka yi gyaɗa ka yi wake kana murna ka girbe dawa ka kawo tsafa gida su kuma jakuna da shanu suna ta murna sun samu kara ka zo ka tashi wake ka buge gyaɗa kana murna ka kawo ƙwayoyi gida shi kuma rago yana murna ya samu harawa ya samu kaza ya samu kaza yana ci yadda kake jin kada cin nama kada jin daɗi kana shi ido mhm. haka za a ga rago ya samu ainihin harawa yana kada jera gari ya yi kyau kuma ya yi zanzan ba ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya saman mana abin da za su mora kuma abin da za mu mora wani abun su kadai wani abun mu kadai wani kuma mun yi tarayya a ciki haka ne ko ba haka bane gero da dawa duk mun yi tarayya mu da su za ka zo ka amfani da gero da dawa da masara su ma in ka za su ci to amma kara nasu ne su kadai kowar wake nasu ne su kadai to sannan ka zo yanzu kana cin tsire ko balangu kana annashuwa to wannan kuma da rago da tunkiya su kuma na balayin su bane kai suka shafa ni'imomi ne Allah subhanahu wata ya bada wato shi dan adam sai ya zamo kai kadai gayya duk abin da wancan za su ci galibi in dai ba irin sakara ne ba zai ci kaga mutum zai ta abincin kyanwa zai ta abincin rago zai ta abincin kaza zai ta abincin kaza wannan kuma zai ta abincin wannan ba yanzu ka kawo gero ko da ka zuba wa kyanwa ko kallon ka ba za ta yi ba to lemo na ma kamar da faɗa balangu ka kawo rago ko kallon ka ba zai yi ba ba layar ba ne ba to kai kuma ya kitan ya kitan mm. haka Allah subhanahu wataala ainihin ya dan adam Allah mun gode Allah su na ta'ala ke cewa alhamilatu wikiran nan ba sai aka kawo abin da sigar na kira wikiran wani nauyi na musamman ma'ana nauyin ruwa ba nauyin sauran abubuwa ba sannan Allah sai ce falzariyat yusuran ina rantsuwa da wanda suke tafiya a cikin sauƙi. a nan mafi yawan malaman tafsiri suka ce jiragen ruwa ake magana Allah yana cewa inna lamma bagal ma'u hamalnakum fil jariya wa min ayatihi al-jawari ko aljawari? jawari fil bahri kal alam wa min ayatihi daga cikin dalilan kudurar Allah subhanahu wata'ala al masu gudana ma'ana jirgin ruwan da yake gudana aljawari fil bahri akan teku kal alam yadda ka san manya-manyan duwatsu yadda ka san manya-manyan tsaunuka Allah sai yi ce in ya sha in Allah da ya ga dama yuskinin riyaha ko yuskinin riha Allah sai ya dace iska kif ba za ta motsa ba fa yadhlalna rawakid da ala zahri su doge su wanzu suna nan ma gaba ba baya jiragen ruwa irin wa'ancan na lokaci wanda iska take kadawa da Allah zai datse iska to haka za su tsaya tik ba gaba ba baya to Allah subhanahu wata'ala sai ce farjariyat yusra ina rantsuwa da wanda suke gudana kan ruwa da sauki sai ke cewa ah, Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa min ayatihi haka ne anna aballa zurriyatihim ko zurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqana lahum min mithlihi ma yarkabun Allah subhanahu wataala yake cewa daga cikin dalilan kudura Allah subhanahu wataala cewa mu muka dora anna amalna ko mu iyayensu kalmar zurriya ya ta mil an kuna far'an au aslan ma'ana aka ce zurriya ko ana nufin reshe ko asali kaga zurriya ta yi ma'ana da hum. wa hum. zurriya anan ba za ka ce ‘ya'yansu ba tunda wanda ake magana da su gatan kakanninsu aka yi wa ana wannan wahayi lokacin manzo alaihi salam iska kuma ta kasance mai lokacin annabi nuhu tunakin da nan kudurar Allah ya ce yace na amanna zurriyatahum mu ne muka ɗora iyayensu da kakanninsu fil fulkil mashhur a cikin jirgi da aka tsagire da lodi to abin bai tsaya a kan annabi nuhu ba wa na lahum min mithlihi ma yarkabun sai muka saman masu kwatankwacin sa wanda suke hawa akwai ƙasashe da yankuna wanda ruwa ya raba tsakaninsu wancan yankin suna da buƙatar abin da yake wannan yankin wanda suke wannan yankin suna da bukatar abin da yake wannan yankin kuma ruwa ne ya shiga tsakaninsu inda Allah bai samar da jirgin ruwa ba ya za a yi wannan amfanin ya kasance ba zai kasance ba to amma Allah ya san bukatun mu sai ya samar da waɗannan jiragen ruwa kuma dubi kudurar Allah yanzu kai in ka zo ka ma ruwa ƙasa za ka yi in dai ba ka iya ruwa kai dabara fitowa ba amma ana ma ka kasa za ka yi ka zo ka ɗauki ƙwandana ko ka ɗauki wani abu wayar hannunka da ka zai faru ƙasa za ta yi to amma yanzu kalli lodin da jirgin ruwa yake Allahu akbar hmm. yanzu jirgin ruwa gari ne ba wani jirgin ruwa kawai ka ambaci sunan gari gari mai tafiya a kan ruwa domin duk abin da kake da bukata akwai a wannan jirgin ruwa ko ka san akwai jiragen ruwan da akwai filin bal filin bal a cikin jirgin ruwa ka buga bal a matsayinka na ɗan bal duk yadda za ka buga ta ba za ta tsallake wannan ba ta fada wani wuri ga wurare restoran na cin abinci ga wurare na shakatawa duk akan jirgin ruwa kana cikin jirgin ruwa ka ɗauka samu a cikin masallacin nan kake ba wani abin da yake nuna cewa ba akan dindindin ƙasa kake ba kaga wannan wani abu ne Allah sama mana na ban mamaki a ce ga jirgin ruwa shi zai ɗauko manya-manyan jiragen sama jirgin ruwa saboda jirgin ruwa ya fi jirgin sama girma jirgin ruwa ɗaya za ka samu ya ɗauko ɗaruruwan jiragen sama jirgin ruwa za ka samu ya ɗauko kayan da za a ɗauki kwanaki ana saukewa ba wuni ɗaya ko biyu ba kuma saukewa ba irin ta na'ura na'urar da in ta kinkimo abu karfi ashirin ba sa aikin kimo wannan abu ta ajiye to sai a ɗauki tsawon kwanaki ba a sauke nodin ba kuma bai nufi a ƙasa ba kuma saboda tausayin Allah kai Allah wato Allah mai dinkan bayi ne wai ana cikin wannan hatsarin faina tsakiyar ruwa za ga ana shan giya kai yanzu in kai ne ka hana shan giya ruwanka ne jirgin kuma shi ma kai ka samar da shi a zo ana maka rashin mutunci a inda ba an wato dan adam girman kansa da tsaurin gidan ya isa ai ya kamata in za a yi sabon ba in akwai dan hankali to a je wani wuri da ake gada yan dama dama misali kana kan dindigiriyar kasa amma ina kai ina sabon Allah an kwashe kafuwa ka an yi sama da kai kana cikin jirgin sama ina kai ina sabon Allah kana tsakiyar ruwa wanda akwai daga cikin halittun ruwa wanda inda biyu za su kawo mu jirgin ruwan karo wanda za su yi tsare shi ko ka san mafi girman halittar Allah a cikin ruwa yake wannan kifin shark masana suna ce duk halittun Allah ba da girman sa wallahi na manta ton da aka ce duk wunin duniya sai ya ci wannan abin ton kaza kuma Allah bai taba hana shi ba sai ya ci tun da yi shi ina Allah yake samun masa shi ya tsare subhanahu wa to saboda tsaurin ido da shakiyanci a cikin ruwa za ga an zo ana shan giya a cikin ruwa wani zai zai fasikanci da wata a cikin ruwa a cikin ruwan za a ambaci wani Allah a cikin ruwan za a yi sabon iri kaza Allah ka yafe mana wata muna wani jirgin sama mun tashi daga Addis Ababa za mu taho zuwa Lagos jirgin nan fa ya yi ƙololuwa ya ƙure duk tashin da zai yi wasu gaji ya fito ana rabawa na ce Allahu ba ta kula ba ya fada su ba umin na Allah kada kama mu da aikin wawaye ba sai Allah ya sanya kawai wani tsuntsu ya zo mai karfi ya dake jirgin ya dinga abin da ya faru kasa Allah ka yafe mana to Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ce sura Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da wanda suke gudana a cikin sauƙi su ne jiragen ruwa domin ainihin amfaninmu ba domin wani abu da Allah ba ta'ala zai amfana da shi ba wasu daga cikin malaman tafsiri wannan aljariya tsoron sai suka ce ga jimarai ake nufi to amma jamhurin malaman tafsiri sun ce abin da ake nufi shine jirgin ruwa to me aka ambato shi yusran domin jirgin ruwa lokacin da yake tafiya musamman wancan lokaci ba wani inda yake gudanar da shi ba babu wata ƙara babu wani hayaƙi babu wani hargagi da zaka je kawai sai dai kaga yana keta ruwa yana tafiya sai dai kaga yana yanka ruwa yana tafiya kuma wani abin sha'awa na taimakon Allah akwai wurare da zaka ga ruwa sai ma ya tsaga jirgin ruwa sannan kaga ya dawo don Allah wanda ya je Misra wata ranka je Iskandariya ita ce inda suke ta Alexandra wato za ka ga dalilan ƙudurar Allah abun har sai ka ga tsoro ya kaba ka idan ka ji za ka ga jirgin ruwa ya taho wani lokaci idan raƙumin ruwa yau sai ka ga ya ɗaga jirgin sama wannan za ka ɗauka kifewa zai yi a ɗaga shi sama sami sai ga ya dawo kuma akan ruwa daidai inda Allah ga damar sai a jirkitar da shi hmm. wanda suka saba kogi sau yadda ka kana tafiya a ƙasa haka suke yi ka ga ruwa ka kalle shi iyakar gidanka ba za ka iya gano ba hamma kana tunanin yanzu wanda suke cikin jirgin ruwan nan ta ina suke gane ina inda suka sa gaba wancan rayuwa ta da kamar inda Allah ke cewa alamat wa bin najm hum yahtadun wato ainihin ta hanyar manya-manyan tsaunuka da duwatsu da kuma taurari idan dare ne da shi matafiya suke gane inda suka sa gaba to amma yanzu ilimin zamani za ka samu kowanne jirgi akwai kamfos akwai wata na'ura wata take nuna masa ga inda kake yi ga inda kake yi ga inda kake yi ma'ana ba zai kauce direction ɗinsa inda zai tafi ba wannan faɗan adam ne da Allah ya ba wannan kwakwalwar yadda zai samu kyakkyawar rayuwa a duniya to meye manufar samun kyakkyawar rayuwa ka bi Allah subhanahu wataala ba wai haka kawai shikenan a ce ka ci ka sha ka more rayuwa ba manufa ba A أفحسبتم أن أنما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا لا ترجعون kuna tsammanin Allah ya halitte ku ne a sa sakai ba za a ce ku yi ko ku bari ba sai ba ku da makoma a wajen Allah wannan shine tunanin dabba yanzu idan ka kawo ma dabba ruwa da abinci ita shike nan ma laifin ta hankuri shi wannan shine burin ta na karshe ta sai ta sha ba da wani tunani akwai wani mahalicci da za ta bauta da za ta bauta masa shine Allah subhanahu wataala kai dan adam kai ne mai manufa Allah ka dace da mu Allah subhanahu wataala sai ke cewa fal muqassimati amra to kafin sannan nan aka ce fal hamilati wusra fal zariyati yusra bai alaka tsakanin wannan aya ta biyu da wannan aya ta uku idan muka duba aya ta biyu da ta uku kowace akwai wani amfani da Allah sa karkashin ta a wajen ɗan adam na farko su ainihin gajimarai suna ɗauke da ruwa ruwan nan da shi Allah zai fitar da tsirrai tsirran nan su ne wanda za mu ci su ne wanda za mu amfana daga cikin tsirran nan akwai wanda za mu ci akwai wanda amfani ne da kullum auduga misali a yi tufafi da ita sauran abubuwa dabbobi su amfana mu ma mu amfana mu yi amfani da gashinsu mu yi amfani da su mu yi amfani da ƙasusuwansu mu yi amfani da kazana su da lokacin da babu ilimi sosai ana ɗaukar kawai ita dabba za a yi amfani da me za a yi amfani ne da namanta da kuma ainihin fatarta duk da larabawa suna da dabbobin da suke aske gashi wannan gashin su yi tufafi su yi shimfiɗu su yi dukkan abubuwa na bukata to yanzu yadda ci gaba ya zo hatta kahunan shanu amfani gare su babu wani abu a jikin dabba na yarwa haka ilimin zamani Allah ya kai mu balantana kasusuwa za ga ana abubuwa wanda suke dawowa zuwa gare mu muna amfana da su to kenan ruwan sama daga jimarai ya ɗauko wannan shine sinadari da muke samu abubuwa na rayuwa su kuma jiragen ruwa kamar yadda na faɗa za su ɗauko mana abubuwa daga yanki zuwa yanki mu amfana da su kana nan zaune a cikin garin dutse a jihar gidawa a Najeriya sai ka kana amfani da abubuwan da aka yi a China abubuwan da aka yi a India abubuwan da aka yi America abubuwan da aka yi Asiya ko abubuwan da aka yi Turai kana nan zaune in ba don wannan jiragen ruwan ba babu abin da zai kawo maka wannan to amma wannan abubuwan da Allah ya samar ta nan kake samun wannan abubuwan kamora kai ka ce a ƙasa ko a garin ka ake wannan abubuwa ashe yanzu ko wannan bai cancanci mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ba a ce iya wannan ma ka nemi abubuwan amfani na wani yanki da ba naka ba a ce ka same su duk kuɗin ka inda Allah bai yi an kawo ba za ka iya amfana da wannan abun ba ba ma za ka san ainihin sunansa ba to kenan ashe kowanne ga irin dakon alheri da suke yi mana wanda muke amfana Allah subhanahu wata'ala ce fal muqassimati amra ina rantsuwa da masu rarraba al'amurra wannan shi ne fassarar farko kuku fal muqassimati amra ina rantsuwa da masu rarraba al'amurra da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. al su ne mala'iku, mala'ikun nan Allah ya wakala abubuwa a hannunsu, wasu ka ce al-Muqassimati ɗin nan za ka ambaci Jibril, Mika'il, israfil da makamantansu wanda Allah ya saka wasu abubuwa da suke rarrabawa mala'ika mika'il shine muwakkalin bin nabadi wal ƙafar warriya. mala'ika mika'il shine aka ɗora wa nauyin gudanar da shanin tsirrai da ruwan sama da kuma iskoki da muke amfana da su ruwan nan a aune yake a wajen Allah subhanahu ta’ala. kowane yanki akwai adadin lita kaza da za a kai lita kaza da digo kaza na ambata mana daga cikin katafari ya kudura Allah ibn qayyim yace ruwan sama da kake ga yana sauka duk yadda zaka ga ruwan nan yana sauka da ƙarfi iska tana kadawa dama da hagu kwaya ɗaya ba ta haduwa da 'yar uwarta sai sun sauka ƙasa duk yadda za a yi ruwan sama lokacin saukarsa wata kwaya ba ta cakuduwa da wata saukar su kasa ne zai hada su amma duk karfin iska da zai kada su su yi nan su yi nan ba za su hadu ba wa zai yi wannan aikin in ba Allah wata wata'ala hmm. an rawaito daga ibn abbas ya ce ruwan nan da muke gani tun da Allah ya yi duniya duk shekarar duniya ba a taba ƙara ƙwaya ɗaya a kan na shekarar da ta gabata ko ba rawancan ko ba ko tun farkon duniya ba ba a taɓa ragewa ba sai dai wata shekarar a ba can da yawa wata shekarar a ba can tsakatsakiya wata shekarar a ba can kaɗan amma dai shi ɗin ne yanzu ko kai a ce ka kiyaye iya ka ruwan da za ka sha kada ka daɗa kada ka raga ba ka yi suka yi wannan ba wannan bukatar ka kai kadai to ina ga bukatar duniya gaba daya a ce ba a taba tsara kwaya ko aka lage ba kuma ku duba gudun Allah Allah shi ya san adadin da zai halitta na bayi wannan awon da Allah ya duk karu wanda za ku ba za ku taba kure wannan ikon Allah ba wannan rabon da Allah ya adadin ku ba zai kure wannan wannan adadin ba bukata kuma za ta kure wannan adadin ba to shi yasa aka ce al-muqaddimati amra saboda haka haka Allah yake rabawa akai can akai can akai can sannan ita kanta iskar haka ake rarraba ta can da can da can tsirran su ma ainihin ake rabawa ko ina ga inda za su fito wani lokaci sai ga cewa an fi samun amfanin gona wani lokacin an sa takin an sa takin an sa abin feshen kwarin kayan amfanin gonar saboda wanda aka yan aka kaddara muku wannan yake kaɗan ne ba zai karu akan abin da Allah subhanahu wataala ya kaddaro muku ba malamai suka ce al ana nufin hatta wahayi da Allah ya aiko ta hanyar mala'ika Jibrilu aka yayyanka alqur'ani daki daki wani lokaci mala'ika Jibrilu ya zo da sura ga baki daya wani lokaci a zo da aya wani lokaci a zo ma da rabin aya wani lokaci a zo da ayoyi da yawa haka Allah ya rarraba sai kaga wata wata sura an soma wahayinta sai a datse sai a ci gaba da wahayin wata sura nan ma a datse sai a ci gaba da wahayin wata sura nan ma a datse kuma sai a kawo cikon wannan surar ta farko sai manzo Allah ya ce yadau ayata kaza fi makan da zai yurkar fi kaza wa kaza ayoyi kaza ku saka su da Allah ya ambaci kaza da kaza manzo Allah shi yake nuna wa sahabbai ayoyi kaza cikon sura kaza ne ayoyi kaza ƙarashin sura kaza ne wata suran kamar suratul an'am aya 175 a dare ɗaya Allah ya sauke dare ɗaya kuma sai da aka rubuce ta kafin gari ya waye kaga wannan yana nuna Allah shi yake karkasa hatta sako da yake aiko wa annabawa wannan dai bayanai ne masu faɗi dole dai za mu daɗe a nan an nuna mun lokaci abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu nada Abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wannan yake cewa menene hadisin da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai fi shekara dubu biyu ba a ƙasa shin gaskiya ne cewa ba zai fi shekara dubu biyun ba a ƙasa ba gaskiya ba ne wannan hadisan sun zo rututu har ma wasu malamai suka yi rubuce-rubuce a kan cewa manzo Salatu wassalam ko ku alkiyama ba za ta wuce shekara ta kaza ba wasu mata hanyar alƙaluman suka za kaza to babu wani hadisi wanda ya inganta daga manzo Salatu wassalam cewa duniya ba za ta tsallake shekara kaza ba ko kuma manzo alaihi salam ba zai wuce shekara kaza a ƙasa ba hadisi dai ingantacce sarihi sahihi fa iya sani na babu wannan hadisi Allah shi ne ya san yaushe ne alkiyama za ta tsaya Allah shi ne ya san yaushe ne duniya za ta ƙare wannan yace dan Allah mara ina bar addu'a ina bar addu'an yan uwa a sani a cikin addu'a wallahi malam na gama karatu har bautar ƙasa na yi na gama hidimar ƙasa dai ko yau ka hidimar ƙasa ka gama ba a bauta wa ƙasa sai dai hidima ya ce a cikin wato yake cewa aikin yi ya yi wahala gashi ina fuskantar barazana a wajen a wajen budurwata saboda kullum tunanina kar a ce min na fito na gagara fitowa sannan akwai hakkinmu da ya makale wanda idan Allah ya sa aka samu zai isa na jajari don Allah ma don a samu addu'a Ubangiji Allah ya ɗora mu a kansu su biya mu. To muna ma addu'a Allah ya ɗora ku a kansu su biya ku haƙoƙinku. kuma Allah subhanahu wata'ala ya hore maka abin yi da sauran wanda suke da bukatu irin wannan eh, Allah ya buɗa wannan yace mara tambaya ta ita ce ni ne mata ta ta rasu shin ya halatta na auri yar yayatta ba matsala eh da za mu kaddara ba a ce akwai yayatta sai kuka daidaita bazawara ko kanwacce sai kuka daidaita nan ba matsala sai ka aure ta abinda hadisi ya hana mutum ya hada mace da ainihin halatta ma'ana ya hada mace da kanwar mahaifi ya koyar mahaifiya ko kanwar mahaifi koyar mahaifi amma mutum ya saki wancan ko ya saki wancan ya auri wancan, ko wancan ta rasu ya auri wancan, babu matsala yawa misali yanzu da za a ce ma kana aure da mace kamar yana ambata sai ta rasu sai zama akwai kanwan mahaifiyar ta shaƙiƙiya kuma sai kuka daidaita sai kenan sai ka aure ta amma dai an ji bambara kai ko gama garin mutane wanda ba su san abin da musulunci ya ce in sai to to wannan wannan in uwar ta ta ce ba zai iya aura saboda an jahilci addini almuhim da ya halatta ba wata matsala wannan yace ah, assalamu alaikum yace malam to addu'a yayi yi Yace malam dan Allah ina son ƙarin bayani akan yin sallah lokacin da aka gama sallah ta juma'a shin lokacin bayan liman ya idar da sallah ma'ana yana tambaya idan an gama juma'a iya nafila da za a iya nafila wanda suka tantance abubuwan suka ce manzo alaihi salam idan yayi nufin zai yi nafila bayan juma'a a masallaci to yakan yi raka'a hudu idan kuma sai ya koma gida ne to sai raka raka'a biyu to saboda ka ya halatta ka yi nafila bayan sallar juma'a idan a masallaci ne ka yi hudu in kuma sai ka koma gida ne to sai ka yi biyu ya ce to nan ma dai bayan ya yi addu'a sai ya ce malam dan Allah ina son ƙarin bayani akan yin sallah ta isha shin ko lokacin azumi to iya magana kenan saboda ka tambaye ta ka bata fito ba ko yan yagewa sai ka sake rubuta wata ai ta bayan aka fara amsawa wannan kuma sai ce don Allah ina son karin bayani akan yin sallah ta isha da tarawihi tare da iyali a gida malam don Allah ina son ƙarin bayani akan hakan akan hakan Allah ya biya da gidan aljanna to sallar isha'i dole ka zo masallaci dole ka zo masallaci idan kana sha'awar ka zama limamin tarawihin gidanka to shikenan sai su isha'i su jira ka kai kuma ka zo kai jam'in isha'i a masallaci ka koma ku tarawihi tare da cewa ka yi tarawihin ka a masallaci daga farko har karshe shine yafi dacewa da sunna malikawa suna ganin cewa mutum yayi tarawihi a gida idan ba za a tozartar da masallatai ba to shi ya fi so suna cewa wannan shi zai fi kaucewar ya ya zama kaje kai abunka don Allah amma wanda suka fi mu kokarin kaucewar ya su ne sahabbai da magabata amma kuma a masallaci suke yin tarawihin suke yin sallolin su na dare kuma a wannan nake sake maimaitawa don Allah mu sani cewa hadisi ya kwadaitar duk wanda ya sallaci sallar dare tare da liman daga farko har ƙarshe to za a rubuta masa ladan kiyamun laili kamila masu yankewa kafin a yi wuturi suna wa kansu raguwar dabara akwai wanda za ka ga shi yana sha'awar zai wasu na a gida da an yi raka'a biyu tsora raka'a ɗaya kawai sai ga ya sallame ya fita to ka yi ma kanka raguwar dabara domin ka rasa wuccan faɗaɗar in kana sha'awar wasu nafilfilu ka bi a yi wutirin da kai abinda hadisi ya ce ba a yi wutiri biyu a dare ɗaya sai ka koma gida shikenan sai ka yi wasu nafilfilun ka ba tare da maimaita wutiri ba amma dai an fara da kai to ka yi kokari a kammala da kai tambaya ta kusan karshe da za mu ambata a yau din ya ce ah, malam tambaya ta a nan ita ce akan zakka suwa ya kamata a ba wa zakka Allah ya yi nasi nassi innama sadaqatu da fuqara'i wal masakin wal amil 'alayha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bil sabil ta min Allah wal muallafati zati wal muwallafati ku? eh to wannan bangaren su bane musa ne eh wal muwallafati qulubuhum to almuhim dai wannan su ne al'asnafu samaniya dangogi takwas kuma ba ana nufin duk sai ka tsutsun kaka ba kowa ba in ka ba jinsi ɗaya ya wadatar ko ka ba fukara su kaɗai, ko masakin su kaɗai, ko abin da ya kama da haka gaba tambayar ta biyu yace mai kuɗi zai iya ba da zakka da kansa ko sai dai ya kai asusun ba da zakka farko abinda muka sani a addinin musulunci sa'i ake turowa sa'i ake turowa ya zo ya karbi zakka ta amfanin gona ya karbi zakka ta kuɗi ya karbi zakka ta dabbobi a wannan lokaci kusan talakawa listin su ake yi to sai a tara wannan abubuwan kuma sai a ji an raba ma talakawa to amma abin da ya sa wasu malamai suka ba ta fatawa suka ce ba laifi ka fitar ka bayar ta iya yiwuwa kai mai kuɗi ne sannan a unguwarka to kuma talaka wannan naka ba lallai ba ne kowa da kowa ya amfana da wannan zaka lokacin da aka je sa iya tafi da ita wani zai iya samu wani ba zai iya samu ba to sai ya zama sun tsangwame ka kai marowaci ne tsakan ma in ka ɗauka ba wani wuri kake kaiwa to shi yasa ni fatawata a anan idan akwai wuri sahihi kamar dutse da ake karɓar zaka a bayar inda ya kamata to ina ba da shawara in akwai talakawan ɓangaren ka ka ɗibi wani abu ka ba su saura kuma ka kawo inda ake tarawa shikenan a raba wa sauran mabukata shi hikimar ba ta yi in aka bai wa mai karɓar zakka zakka da za a yi tasarrufi da bai dace ba kai ka fita a wajen Allah da za a je a ajiye wani ya zo ya sace kai ka fita a wajen Allah to amma kai idan ka ware ka sai kai zaka bada kai da kanka ka ware ka ajiye kana nufin ka bayar sai aka sace sai ka biya ta ba ta fita ba tunda baka danka inda aka ce a bayar ba ko kuma kai da kanka sai ka ɗauka sai ka ba wani sai ya je ya raba inda bai cancanta a raba ba to zakarka bata fita ba saboda ba wai sa'i ka baiwa ba ina fata an gane to sai ya ce dan kasuwa nawa zai fita a dukiyarsa shi fasantin da za a bayar a zaka baya sabawa baya canzawa misali shi ne ake kallon ya kai ko bai kai ba ma'ana zakar dukiya arba'in ake rabawa misali miliyan ɗaya zakarsa dubu ashirin da biyar kaga dubu ashirin da biyar so arba'in ita ce miliyan ɗaya to kenan dubu hamsin zakar miliyan biyu dubu ɗari zakar miliyan hudu wa haka za da wadai to amma kuma nisabin shi ne ya iya kaiwa ya iya kasawa wani zai iya fitar da zaka a yau ta miliyan ɗaya Allah ya ƙara masa buɗe baɗi ya fitar da ta miliyan uku hudu biyar zuwa sama Allah ya kiyaye wani zai iya fitar da ita a yau ko a bana baɗi kuma abin ya yi ƙasa ba zai iya fitarwa ba saboda ka fasantar da ake bayarwa bayan sabawa to sai dai kuma nisabin shi ne za a yi cewa idan ya kai kun ga abin da ya shafi amfanin gona ba irin dukiya ta eh, kuɗi ba amfanin gona kaga shi goma za a kasa a bada ɗaya idan abin da ruwan sama ya shayar ne in noman rani ne a kasa ashirin a bayar da ɗaya in kuma dabbobi ne to mun riga mun san ga zakansu ra kuma daga biyar za a fara bada akuya in suka kai goma a bada akuya biyu idan suka kai sha biyar a bada akuya uku in sun kai eh, ashirin a bada akuya hudu in sun kai ashirin da biyar akwai a biyar daga nan in sun kara sai a bada hika zuwa ƙarshe su kuma ƙananan dabbobi awaki da tumaki sai sun kai arba'in a bada ɗaya duk shekara kai ta bada ɗaya sai sun kai ɗari da ashirin da ɗaya sannan ka ci gaba da bada biyu to har dai a yi sama shanu sai sun kai talatin za a fara bada ta biyu to haka dai kowane da ya bambanta sai ce to mai tsaye da sayar mai saye da sayarwa gidaje ya zai hidda, mana kenan mai sayan gidaje da sayarwa ƙa'idar zaka ita ce duk abin da kake jiran matsayi jira kake a taya ka ce kaza to shi ake fitarwa zakka amma yanzu gidajen haya wanda haya ake ana biyan ka kuɗi ba zaka a kansu motocin haya babu zaka a kansu shagunan da wasu suke ba da haya ma'ana naka ne wasu nasi suna baka kudin haya ba zaka a kansu irin baburan a taba a daidaita ba zaka a kansu amma idan shekara ta yi <coughs> an tara kudin to wannan kudin shi kenan in ya kai lissafi sai a bayar amma in gidaje kake da su goma ashirin ko biyar kowanne jiran matsayi yake jira kake a taya ka sai kaza to sai ka ba da zakarsu ina fata an gane kuma bil munasaba in kai dan kasuwa ne kana sai da kayan bahu kayan eh, kwali kayan kaza misali irin su shinkafa fulawa suga sauran abubuwa to idan shekara ta yi wannan kayan sai ka lissafa yadda ake sayar da su a kasuwa to kuma abin da yake hannunka na kuɗi sai ka haɗa da shi sai ka fitar da zaka ba wai ka ce ai ban da wannan kayan ba kuɗin hannu na har da wayannan tunda wannan kayan jiran masayi kake a ce a rage muna son madara katan kaza ka ce gata muna buƙatar shinkafa ba kaza ka ce gashi to su ma lissafin su ya shigo ta fuskar me ta fuskar zakka kaga yanzu misali dawakai da jakuna babu zakka a kansu kana da dakuna da kake kaiwa da kawowa babu zaka a kansu amma idan kai dan fataucin dakuna ne ka saro dakuna ka sayar amma banda kaiwa inda ake ci yawa ka saro dakuna ka sayar to sai shekara sai ga dakunan ka na sayarwa da kuɗi a hannu to sai ka kalli kuɗin dakunan da kuɗin da yake hannunka shikenan sai ka fitar da abin da ya dace na zakka eh, to ina ga sai mu takaita a nan Allah subhanahu wata ya datar da mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya abinda mu karanta daidai Allah wata ana ya haɗa mu a cikin ladan abinda mu kuskure muna roƙon gafara Allah wata wata'ala da yasa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisantarsa sa سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank <clears throat> you.